yana na daga muhammad na aiki da bikin najeriya daga magoya bayan sanata amin makarfi bayan kotun koli ta tabbatar masa sahihancin shugabancin babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp da hakan ya kawo ƙarshen mulkin sanata alimadu sharif mai shari'a bode ross na kotun koli ya ce sharif ya shigar da kararraki goma a kotuna don jawa makarfi illa sakamakon naɗa shi shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a taron fatakwal makarfi dai wanda 'yan jam'iyyar suka yi masa zobe da nuna tamkar sun tsira daga ciwon hawan jini da ya kama su ya nuna farin ciki. mun gode ma da suka da gaskiya kuma mun gode ma 'yan jam'iyyar da juriya tsaya har zuwa nan lokaci ba za mu bi mutane da bita da gulle ne ba za mu yi kokari mu kawo haɗin kan 'yan jam'iyya haɗin kai ta fannin demokradiyya ba wai ta hanyar ɗaukan haƙƙin wani mu ba wani domin neman haɗin kai ba jagoran garan bawal ga pdp shehu gaban ya ce yanzu kan burinsa ya cika. Ai ni ba da ya fanni murna a Najeriya yau domin ni na fara yaƙi da Sharif, ni na fara faɗa cewa ba a bi doka ba. PDP da ni aka kafa ta lokacin ina tare da marigayi Alhaji Bakari mi from the G7 zuwa G8 zuwa G18 zuwa G34 duk da ni aka yi ta ba jihar Najeriya da ban je ba saboda haka wanda bai san wahalan PDP bai zo ya shige ta aka hada baki da zo ya rusa PDP convention ya nada shi so ba wanda ya sai ce bai isa ba amma shugaban aiki ma baka je wannan taron na ku da ya nada shi ba da farkon ba mu je ba don ba mu yadda da composition din ba yadda suka kawo farkon fadan don ba mu yadda da aka kawo Ali Sharif ba neck da ta kawo Ali Sharif muka ce ba mu yadda ba so anything wanda Ali Sharif na ce ni ban yadda da shi ba muka yi parallel convention a Abuja da aka gama biyu ba muka zo muka zauna muka hada kai muka ce to mu yi gyara gyaran abin da ya haifar kenan a yau sunana bala bello tinka kusan zan ce ba jam'iyyar da bata da irin matsaloli irin nata kuma za mu amince da abin da kotu ta yanke za mu yi wa kanmu hukunci mu bi abin da shugabanninmu suka faɗa da yawa magoya bayan sanata ali sharif ba su halarci kotun ba tamkar sun san abin da za a rina wasu kuma suka yi watsayar dila inda mataimakinsa kairo ojigbo ya fito yana murmushi ko ko yaƙi amma duk da haka sai da wasu suka yi masa ele. Ta wayar salula mai bada shawara ta fuskar shari'a na PDP ta bangaren Sharif barista Bashir Maidugu ya ce komai ya yi farko zai yi karshe. Ai ba magana fushi ni dama na taba gaya maka a cikin wannan biyoyi din cewa ai ko mu muka ci alhamdulillah ko su suka ci alhamdulillah ba wani magana fata ai dama siyasa ko ka ci ko ka fadi haka kuma a shari'a za mu ba su goyon bayan da muke suke bukata ido a su yi nasara kenan abu da zai ce kenan. Tuntuni Ali Sharif kenan na ta matsa masa lamba aka yi yana zaman zaman ɗansa a gida wai ya zo ya jagoranci jam'iyyar. Na yi gabana shekara takwas, na shiga sanat so uku. A rayuwa na duk abin da na yi ba ni da mai gida a siyasa, amma ina da yaran siyasa. Ni Ali Sharif ba ni da mai gida. Gwamna Nelson Wuke na Rivers da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido sun halarci zaman kotun. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.